Canum, canum. Ina wani ku dai uwa matasa da fatan kuna lahiya barka ku da shigo a cikin wannan shirin namu na labarun matasa da shi Kalon ke gabatar muku a ɗakin magana kuna tare da ni Samira wafi da gora ta yau da kullum Fanta Shamsu Fanta ya ne? Alhamdulillah Mira ya ne ya azumi. Lahiya lau wallahi. To Mira yau mi zamu gani a cikin shirin namu? A magaicin yau fanta za mu kawo zancen tsarin Youth Connect sa'an matasa. Tsari ne wanda manufar shi dafa man matasa masu rauni. A cikin taitaccen rahoton namu na yau za mu leƙo cibiyar himma da taimakon juna ta garin gaya domin jin yadda tafiyar tasu take wukana. Daga ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Akanta kimanin matasa ɗari ne waɗanda ke zaune a cibiyar 'yan gudun hijira ta jihar Agadez sun fito sun yi zanga-zanga inda suka doshi ofishin 'yan hijira na UNHCR. Amma kafin samu su iso ga ofishin Mira jami'an tsaro suka watse su ga rahoton Musa Mamman. da larabci wannan na nufin ba mu son mu tsaya a nan ba mu so mu tsaya a nan da waɗannan kalamai ne waɗannan matasa masu neman mafaka masu shekaru tsakanin sha biyar da ashirin da biyar da ke cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta agada suka bazu cikin hanyoyi don neman a kyautata musu yanayin rayuwa da kuma samar musu da matsayin 'yan gudun hijira. Gari muka je domin tambayar mu suka ba mu kashi suka kore mu akwai mutum uku a cikinmu da aka kama hukumomin ba su samar mana mafita ko ɗaya ba a kai har yanzu. Wasu matasan yara ne da ba su tare da rakiyar kowa amma suna samun kulawa a cewar shugaban karamar cibiyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Agades Muhammad Nur Abdullahi. Wannan yanayi da muka fuskanta wato matasa ne yara da ba su da yan rakiya ya shafa. Muna bibiyar lamarin a nan cibiyar ba da agaji. A jiya ma mun raba sabulu. Tsarin na gudana cikin kwanciyar hankali a cibiyar. Ba wata matsala a yanzu dai. Mutuna muku da cewa a jimilce sama da mutane dubu biyu ne aka sauke a cibiyar jin kai ta 'yan gudun hijira da suka hada da masu neman mafaka dubu ɗaya da ɗari shida da ke jiran a tabbatar musu da matsayinsu. Goga tsarin ne. connect sa'an matasa tsari ne wanda manufar ita ce tallafawa matasa masu rauni don su samu damar isa ga sana'o'i da karbuwa cikin al'umma. An baiwa waɗanda suka samu isa ga wannan tsarin horo kowane a cikin fannin shi da kuma taimako. Hawa mamman na ɗauke da rahoton. Shirin Yof Connectors a matasa da manufar ganin kungiyoyi daban-daban na masu tsatsauran ra'ayi da tada hankali sun rage yawan ɗaukar matasa su saka su cikin wannan lamari na ba su damar cin moriyar rayuwarsu tare da gina makoma mai karko. Majalisar matasa na Nishar mamba ce a kwamitin ta hiyar da wannan shiri. Shugaban majalisar Aliyu Umaru ya yi alfahari da wannan tsari. Wata dama ce sai in ce mata zinari domin ayyuka ne na dindindin za su girkuwa. Furoje ne mai baiwa matasa sa'a samun horaswa samun tallafi na girkin ababun yi na kowane fanni. Aliyu Umaru da ya bayyana gamsuwarsa sosai da sakamakon da Yaf Connect sa'a matasa ta samu shekaru biyu bayan soma aiwatar da shi shirin na shafar 'yan Nijar matasa dubu arba'in da takwas a jimilce. Matasa ne da ke sana'ar dafuwar abinci wanda can da ba su san yadda ake aji dafuwa ba yau suna da wuraren sayar da abinci wanda suke na a zo a gani mun ga matasa da ke gyaran salula da can da ba su da horo yau sun koya kuma kusa gare su matasa da dama suna cin moriya. Saka jari a fannin matasa tare da kawo musu tallafi ta hanyar ayyukan neman kuɗi tamkar kare su ne daga wasu miyagun ɗabi'u. Mira bana a ƙasar Nijar sabbin sojoji dubu biyar ne za a ɗauka a maimakon dubu uku da ake ɗauka kowace shekara. Haka ne gora jihar Difa tana ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar tsaro. Matasa sun karbi wannan labarin a matsayin wata mafita a gare su. Abokin aikinmu Gidi Abdurrahman ya tunkari wasu matasan garin domin karɓo mana ra'ayoyinsu. Ni matashi ne ɗan shekara ashirin. Ina jin daɗi yanzu ina zumuɗin samu wannan rekritaman na wannan karan. Saboda mu kare ƙasanmu, mu kare iyayenmu musamman ma cikin diha wannan. Kuma mutuwa wannan a rigar kowa take. Don haka mu za mu ba da rayuwarmu saboda mu. Muna so wannan karin magabata su sa hannun su Su kula kwarai su gani yadda za a yi dokan nan a tabbatar an ɗauki matasan nan. Ba a diba cikin 'yan difan nan wanda ba su da aiki a ɗauke su surtu 'yan fale-fale n'an aka ɗauke su gaba ɗaya abun zai zo da sauki. Muna muna da wannan tsarin da aka kawo na wannan shekara tunda bara samari da yawa sun yi ba su samu suka ta yi ba kuma an ɗauki karamcin number wanda mutane da yawa suna so su ta yi ba samu suka ta yi ba kaɗan an ka ɗauka saboda cikin garin difa gaskiya ana buƙatar soja diya na nema ban samu ba na yi ta yi ban samu ina fatan gaskiya bana a ɗauke ni kuma matasan dipo yawanci esprit militar ce ta shiga kansu sosai eh kuma in sun zo ba haɗo kansu kenan wannan ma yana iya sa su shiga wani yanayi daban su kan gari haka nan. Gora cibiyar himma da taimakon juna ta garin gaya waje ne mai karbar matasa masu fama da matsalar gani domin tallafa ma karatunsu da kuma ba su horo akan ayyukan hannu. Abokin aikin Fadil Alu ya ziyarci wannan cibiyar wacce duka duka shekarar ta ɗaya da girkuwa a hali yanzu yara goma sha bakwai ne kacal a cikinta ga rahoton nashi. Wannan setin abin kiɗa piano wani matashi maras gani ne ɗan shekara goma sha hudu ke kaɗa shi a cibiyar husawo'i da kuma tallafawa juna cikin zamantakewa ta gaya. To ina koyan abubuwa da dama kamar aikin kwarya kiɗan piano ina farin ciki sosai domin ina da matsalar gani amma kuma nike aiki wannan zai taimaka mini a gaba domin kula da kaina. Wannan cibiyar gurinta shine kubutar da yaran marasu gani ga shiga barace-barace Abdullahi san Rafiu shugaban cibiyar. Babban burinmu shine na rage barace-barace na masu matsalar gani muna kiɗa wasu suna wasan wasan piano wasu suna waka wasu suna salon wake dukansu bayan wannan muna harkar kwamfuta akwai su da suke son zane da dai sauransu eh, wannan yaran suna makaranta kuma cibiyar na bibiyar su shugabannin cibiyar na sa ran tattara dukkan matasa maras gani na gaya domin ba su horaswa kala-kala yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da mamman adam A wasan kwallon kafa ta kwata final ta liga Zakaru an buga wasanni a wannan mako talata Manchester City ta doke Atlantico ta Madrid kafin wasan gida a birnin Madrid. 'Yan wasan Sky Blues sun nuna kwazo tare da taimakon Kevin De a mintoci 70. Liverpool ta lashe Benfica a ranar talata da ci uku da ɗaya. Abu mamaki ya faru a ranar Laraba da yamma a gasar Liga Champions inda Bayern Munich ta faɗi gaban Villarreal da ci ɗaya da banza. Bayan zura kwallaye uku a gasar liga champions a wasa da chelsea ɗaya da uku tarin benzema ya kara shiga tarihin real madrid shine dan wasa na hudu a tarihin kwallon kafa da ya jera uku uku har sau biyu bayan luis andriano lionel messi da kuma cristiano ronaldo an nan muka zo ƙarshen labaranmu na yau sai kuma gobe mun sake saduwa kuma za ku kuma sake saurare shi bisa kan lamba uku biyu biyar tare da layin airtel ba tare da kumbiya ko da laba.